Idan dai za a iya tunawa, labarin Maryam ɗaliba marar hannu na Jami'ar Jihar Gombe ya karaɗe jaridun Najeriya 'yan kwanakin nan, hakan ne ma ji hankalin ƙungiyar asu ta ba da tallafin karatu ga Maryam ɗin. Da yake jawabi a lokacin miƙa tallafin karatun, shugabar asu na ƙasa Farfesa Emmanuel ke wadda ya sabon wakilcin Farfesa Lawa Abubakar na Jami'ar Abubakar ta fara da ke Bauchi da kuma shine shugaban shiya na Bauchi ya bayyana cewa muryan tana bukata wata tallafi da karfa mata gwiwa ta ci gaba da karatun da yadda ya kamata. Yanzu mun ga abubuwan da take bukata. Tana bukatan customized laptop mun sai wannan yanzu mun bata. Tana bukatan digital recorder da za ta rika recording lectures in ta koma gida ta rika saurara tana making notes ta tana yin uh, notes ɗinta don ba za ta iya yin notes a class ba tana rubutu da kafa labarin da ya zo mana a yanzu za mu ci gaba ba daga maryam muka fara mun yi da yawa ba masu dai mu bai Maryam Umar da kuma mai kula da ita Umar Suleiman sun bayyana jin daɗin su ga ASU saboda wannan tallafin karatu suka ce zai rage musu radadi suke fuskanta. ji daɗin aka bani sosai yi karatu da kuma wannan alkhairi da aka ba mu mun gode alhamdulillah mu yanzu ga baki ɗaya maryam tun lokacin da allah ba mu ita aka ce Amun mun je lagos ita allah nan tun sannan mu yanzu maryam ita ce ma take kokari tana taimaka mana suleiman salihu Jauro shine shugaban asu reshen jami'ar jihar gombe a zan tashi da manema labaru ya ce kungiya za ta ci gaba da kula da murya a karatunta wannan jami'a na ƙarin kuɗin makaranta na komai kaga muna sa ido a kai za mu sani yanzu ma kula da asu ta mun mayar da ita daughter of asu yar mu ce ke kula da ɗa kuma haka za mu kula da ita muhammad ibrahim fantami daga gombe labarun liberty